وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن شاد يرغوة رمضان في جراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقرى دبور الأديه إلى أربعين دقوة لنكم شاشدة قوة هدو ميلادية دبور إلى أشرين دقيقة في غورة كراتمنا تفسير القرآن من جرمة من تفسير سورة النساء عاجية a mun fara tafsirin aya ta biyu kuma lokaci ya cin mana da aka yau da yardar Allah akan ta zamu tashi fatan mu dai ubangi ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai bismillah بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لمسلم أن يقتل مسلما إلا خطأ ومن قتل مسلما خطأ فتحرير رقبة مسلمة تحرير ubangiji subhanahu wata'ala yace ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a baya ga mumini ya kashe mumini illa khata'an sai ta hanyar kuskure wa man qatala mu'minan khata'an duk wanda ya kashe mumini ta hanyar kuskure fataharin raqabatin mu'mina ya yanta bawa mumini ko kuma baiwa mumina wadiyatun tun ila ahlihi ya kuma miƙa diya zuwa ga iyalan wanda aka shi din illa an yi saddaku sai dai idan sun yi sadaka fa in kana min qaumin adunin lakum idan ya kasance wanda aka shi din daga mutane ne wanda abokan gaba ku ne na yaki wa huwa amma kuma shi yana mu'mini fa tahriru raqabatin mu'mina to sai a yanta bawa mu'mini ko baiwa mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan ku kasance daga mutane ne da ya zama akwai yarjejeniya a tsakaninku da su ta zaman lafiya fadiyatun musallamatun ila ahlihi sai a bada biya a bar mikawa zuwa ga iyalansa wa tahriru raqabatin mu'mina kuma 'yan tabawa bawa mumini ko baiwa mumina famallan yajid wanda bai samu ba fa siyamu sha'raini sai ya azumci watanni guda biyu muta ta da aini majeranta taubatan min Allahi wannan kuma tuba ne daga Allah wa kana aliman hakima hakika Allah ta'ala ya kasance masani gwani mai hikima a cikin al'amuransa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda kashe mumini da gangan fajaza'uhu jahannamu sakamakonsa shine jahannama khalidan fiha yana mai dawwama a cikin ta wa ghadiballahu alaihi Allah ya fishi da shi wala anahu ya la'ance shi wa adda lahu azaban azima yi masa tanadin wata azaba mai girma ubangi subhanahu wata'ala yana faɗar alaka take tsakanin mumini da mumini to baya ga mumini bai kamata ga mumini ba ya zama ya kashe dan uwansa mumini saboda abin da yake tsakanin mumini na yan uwantaka ta imani innamal mu'minuna ikhwa wannan na yan uwantaka ta imani ita take haifar da soyayyar juna tsakanin masu imani take haifar da jin kai tsakanin mumini da dan uwansa mumini wannan wannan soyayyar da jin kan kaga tana kishiyar adawa maimakon ya kashe shi ne da abubuwa ne da za su raya shi isa sa ubangiji ta'ala yake bai kasance ga mumini ba ya zama ya kashe ɗan uwansa muni shi sa kamar yadda muka fara bayani a jiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi hadisai masu dama manzan Allah yana faɗi irin narko da irin haramci da yake na kashe muni wanda mun ka kawo irin hadisan ajiya ba sai mai taso yanzu ba da haka baya kamata ba zai yi ba mumini in dai yana da cikakken imanin sa ya kashe mumini sai Allah ya ce illa faɓa an sai ta hanyar kuskure wani shi kuma an san kuskure mutum yana yin sa ne ba da niyyarsa ba ba da saransa ba amma da gangan mutumin da yake da imani cikakke to ba zai iya kashe dan uwansa mumini ba ubangi ta'ala duk da cewa a harka ta kuskure abinda mutum yayi na kuskure ubangiji ta'ala baya kama shi da laifi amma duk da haka saboda muni na kisan kai saboda kuma girman rai na mumini duk da haka amma duk da kuskure ne sai ubangiji ta'ala ya sanya wa shi sadin kafara Allah ta'ala ya ce illa khaba'an sai ta hanyar kuskure ce to man qatala mu'minan khaba'an duk wanda ya kashe mumini ta hanyar kuskure din sai Allah ya sa maka kafara ce fa tare ba qabatin mu'mina sai yanta bawa mumini dan arqaba an wuya ake yi sawa'un namiji ne ko mace ne amma dai ya zamo ya zamo mumini ne yana da imani wannan kenan wa'annan abubuwan guda biyu wajibi ne kenan akan duk wanda ya kisa kisa da kuskure abu na farko wannan kafara din saboda girman al'amarin kisan kai duk da cewa na kuskure ne abu na biyu kuma shine yan tawiya yan tabawa mumini ko kuma baiwa wacce take mumina a cewa a yan tabawa ko a yan tabaiwa wannan ke nuna cewa bawon ko baiwar dole ya zama lafiyayye wanda zai iya tasarrufi zai iya yin aiki domin bawan da dama yake hannunka baya iya maka komai to wannan ya yanta shi dama abin da kake bukatar kenan naka a kafara ba za ka ji wani abu tare da kai ba sannan kuma da aka ce a yanta shi ana nufin a bashi dama ya zamo cikakken ɗa ya yi tasarrufi a rayuwarsa ya nema kan abin da zai rayu da shi kaga a lokacin da yake kuma mara lafiya ne yanzu a kyale shi a ƙarƙashin bauta ya fi masa alkhairi akan a ce a yanta shi dan idan an kyale shi a ƙarƙashin bauta allah kallabi zai samu abin da zai rayu da shi amma idan aka yanta shi saboda ba shi da lafiya ba zai iya nema kansa abin da zai rayu da shi ba shi sa al'allama isi da yace mujarradin kawai cewa fasahar ya yace wannan ke nuna cewa kenan bawa lafiyayye wanda babu aibi tare da shi sannan kuma dole ya zama mumini bawan idan bai wace ya zama mumina to anan wasu malaman suka ce bawan ba zai wa'yanta bawan da yake karami ba suka ce sai wanda ya zama ya riga ya girma ya kai matsayi ainihin ya kai matsayi na cikakken mutum wanda imanin ke zama ga cikakken imani wannan shine ra'ayin a wasu malamai a an rawaito irin wannan ra'ayin daga abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda haka nan imamu sha'abi da ibrahim an makai da al-hasan suna cewa la yadu sayura ta kuna qatilan imani suna cewa a wajen kafara din dan karamin yaro baya isuwa har sai ya kasance wanda ya nufi imani ya san menene imani wannan kuma shine ra'ayin katara ibn da amu asadi amma cikin maluma suna ganin cewa ko da karami ne in dai iyayensa mu'mine ne to zai ɗau hukuncin iyayensa ne da ka za a iya yanka shi wannan shine ikhtiyarin ibn yarid tsabari a cikin tafsirinsa yana cewa in kana mauludan baina abwayn muslimaina ajza'a yana cewa ko da abin haihuwa ne tsakanin iyayensa guda biyu musulmi ya ce a jiza'a to ya isa ma'ana ya isa a wajen yanci idan aka yanta shi to ka fara ta yi da wannan kuma ne abin da jamhurin malamai suke kai cewa duk da ya kasance musulmi ne to ya halatta ya inganta za a yi kafara da shi tsawon karami ne ko kuma babba ne suna yin hujja da hadisin da imam ahmad ya fitar da shi cikin musnad ɗinsa a ta hanyar abdurrazzaq as-sanani shi kuma daga ma'amar shi kuma daga imamu zuhuri shi kuma daga abdullahi dan abdullahi shi kuma yace daga wani mutum daga cikin mutanen madina cewa daga wani mutum daga mutanen madina wannan ba zai cutar da hadisin ba saboda mutum daga mutanen madina sahabi ne ita kuma jahilcin sahabi ya ba a san kowa ne ne shi ba to wannan baya cutar da hadisi li'anna sahabata kulluhum ulul saboda sabon manzon Allah baki ɗayan su adalai ne Allah ta'ala adalcin da su ubangiji ta'ala ya ce radiyallahu anhum wa rabu'an kisa dan a isnadin hadisi an rasa sahabi wane ne in dai an tabbatar sahabi ne to wannan cutar da hadisi ba cewa ya zo da wata baiwa baka sai ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna alayya raqabatan mu'mina ya manzo Allah akwai yan tabaiwa mu'mina a kaina yace fa in kunta tara hadhihi mu'mina atiquha ya zo da ita karama ce ya manzo Allah idan kana ganin wannan mu'mina ce to ya manzo Allah zan yanta ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita atashhadina Allah ilaha illallah sun shaida cewa babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah qalan na'am kin ce sai manzo Allah yake atashhadina anni rasulullah kin shaida cewa ni manzon Allah ne kalan na'am sai da ce eh sai manzo Allah yake da bil ba'd ba'd al maut kin yi imani da tashi bayan mutuwa kalan na'am sai da ce eh sai manzo Allah yake a ha sai manzo Allah yake fahimta ta wannan hadisin isnadin sa ingantaccen isnadi hadisi ne ingantacce tabbataccen hadisi to kaga wannan ke nuna cewa karama za a iya yanta ta haka nan hadisin da imam malik ya fitar da shi haka nan imam muslim ya fitar da hadisin haka nan imam ahmad dukkan sun fitar da hadisin abu dauda na sa'id sun fitar da hadisin shararren hadisi hadisin muawiyah bin hakam Allah ya kara masa yadda wanda kaga yin ba rubai wasa shi kuma da ya zo ya laifi manzon Allah bai hankare shi ba manzon Allah bai zage shi ba manzan Allah bai masa komai ba wannan yasa ya zo da baiwar tun da karama ce ta ya zo da ita gurin manzan Allah cewa ya manzan Allah yan tata ya zama kafaran barin da ne mata tun da a hadisin cewa kai jariya to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ita aina Allah ina Allah yake kala fi sama'i sai Allah yana sama a wannan ce cikakken idan musulmi huwa alqahiru fawqa ibadi amintun mantin sama'i nasoshi da dama wasu suna nuna Allah na sama wasu sai Allah ya al'are iswai a al'arshi wasu nasoshin su nuna fauƙiyar Allah wasu nasoshin su nuna su'udi ilaihi yas'adu kalimu tayyibu wal amalu salihu rafa'u wasu su nuna uruji ta'arjul malaikatu war ruhu ilaihi fi yawmin wasu kuma su nuna saukar abu daga sama da yana sakuwa da gurin Allah duk wani ke cewa ubangiji ta'ala yana sama da ji sa manzo Allah yake mata aina Allah ina Allah yake kala sai yake fi sama ya Allah yana sama in aka ce yana sama ba ana nufin yana cikin sama ba ta'ala Allah an zalika ulwal kabira ma'ana dukkanin halitta Allah tana kasan Allah Allah yana sama ta shine fara Allah huwal qahiru fawqa ibadihi subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah yace da ita man ana ni kuma wane ne ni sai ta ce rasulullah kai manzan Allah ne sai manzan Allah ce a cik hafa ina ha mu'mina sai manzan Allah ce yanta ta mu'mina ce da zaga wannan ke nuna cewa baiwa in ko bawa in dai musulmi ne ko da karami ne to za a yanta shi to Allah ta ya ce fataro wa qad ba a wa raqabatul mu'mina a yanta baiwa mu'mina sannan wa'annan hadisan da muka guda biyu kamar yadda ayat ta kawo sun nuna cewa kuma bawon ko baiwar ba za a yanta wanda yake kafiri ba dole sai mumini wanda ya imani da Allah ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda nassin haka ya faɗa fataharun raqabatin mu'mina ha kuma wa'annan hadisan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kawo su ma sun nuna cewa bawan dole sai ya zama mumini sai Allah ta halarci wa diyatun musallamatun ila ahli da diya kuma musallamatun ila ahlihi da za a miƙa ta zuwa ga iyalan mamacin ahlihi anan ay warakati magadansa wanda idan ya mutu ya bar wani abu na dukiya za su gada to idan aka kashe shi ma kisa na kuskure to shi ita ma diyarsa to su za a miƙawa darba ta a matsayin gado ubangi ta'ala yi wannan ne jabarar liqulubihim dan ubangi ta'ala ya karfafi zuciyarsu saboda rasa dan uwansu da suka yi ko rasa wani jigo da suka yi maimako a kyale su aka zuciyarsu da rauni sai Allah ta laye hukunta a basu diya domin a karfafa zuciyarsu wadda ya tun musallamatun ila ahali gaga wannan ke nuna cewa idan mutum ya yi kisa na kuskure to zai bayar da diya zai bayar da diya diya din wasu suna cewa za a ba da shi ne akmat wasu suna cewa za a ba da ita arba raƙuman kaso hudu wasu kuma suna gani za a ba da dinari amma abinda nassi ya fi zuwa da shi wanda ya fi kamata ya kiyasi ya kansa shine raƙuma kamar suna gani idan ba za a ba da raƙumi za a ba da dinari dubu wanda a yanzu biya din suna ji ta ta kai wajen wajen miliyan saba'in da wani abu biyar rai kuma yi ta halarci ya mika ta zuwa ga iyalansa zai zama an karfafi an karfafi zuciya sannan wani da ijma'in malamai da ijma'i babu saɓani idan mutum ya yi kisa na kuskure da jima'i babu saɓani diya ɗin ba shi ke biya ba aƙila ɗinsa ne ke biya aƙila ne ke biya idan ake aƙila su ne asibansa yan uwansa na kusa wanda za su asibai irin ɓangaren uba ɗin nan to su ne wanda za su biya diya haka ubangi ta ala ya shar'anta saboda mai kusan da ya na kuskure ne to yan uwansa sai zo su taimaka masa wajen ya biya wannan biya din ba za a bashi shi kaɗai ba saboda tausayawa ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan bil ijma'i babu sabani sabanin kisa na kuna ganganci a kisa na ganganci in sun yafe mutum zai biya diya to shi zai biya diyar sa da kanta amma ta kuskure gaba ɗaya dangi ne suke haɗuwa su biya wannan kuma akwai cikakke hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda a gaban Allah da zamu ji wata cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma banda ijma'i na malamai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga haka hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda wanda yana cin sahihai ne manzo Allah yake abu huraira yake cewa iftatar timra atani min huzailin mata ne guda biyu da kabilar huzail suka yi fada faramat idahu bal ukra bi hajaran faqatalha sai dai ta jefa ɗaya da dutse sai ta kashe ta wannan shi yake cewa shibul am shibul am kisan da ya kama da kisan ganganci amma ba na ganganci ba ne tunda al'asalar daukan dutsen ta jefe ta da ganganci ta yi ko da kuskure da ganganci alaisa ka zari to amma a al'ada a jefe mutum da dutse zai mutu to ka kuma ta ɓangaren da ta mutu ya zama mai kenan kuskure sai ake cewa shi bula amma haka irin wannan ba a cewa za a kashe mutum diya ake biya shi ma amma ana gallaza diya ɗin fiye da diyar kisan kuskure to ta je fitar dutse sai ta kashe ta ta kashe abin da yake cikinta to shi ne sai kai kara gurin manzan Allah sallallahu alaihi sallam sai manzan Allah ya hukunci cewa diyar dan cikin gurrata abdin awamati sai a bada bawa mai daraja mai tsada ko baiwa shine diya ta mai dan cikin da ya kashe sai hukunci cewa diyar matar yana kan akilarta danginta su za su biya diyar ta mai ta wacce matar da aka kashe to kaga wannan nafi ne za ka yi ilhaƙin sa da kisa na kuskure idan har a kisan da ya zama shibul amdi wanda akwai dan wani alama ta ganganci a ciki diyasa an ce akila ce za su biya to kaga ina ga kisan da ya zama kisa na kuskure kaga min babu aula a ce akila ne za su biya da wajen kisa na kuskure akila su ne suke biya hakanan idan aka kisa na kuskure ko da misali a wajen yaƙi ne ko wata sariya da shugaba ya aika ko wani kwamanda ko kuma shi shugaban sai wani kisa na kuskure to ba za a kyale ran a haka ba dole a biya wannan diya din a cikin baitul malam musu kama abin da ya faru a hadisu abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura Khalid bin Walid Allah ya kara masa yadda zuwa bani Khuzaima ya kira su zuwa ga addinin musulunci to su ba su iya cewa a kalamna ba saboda ba cikakkun laraba ba ne da aka ce suka dinga cewa saba'ana saba'ana kaga saba'ana kamar mun karkace kenan mun karkace su kuma abin da suke nufi sun karkata sun bar wancan addinin sun karba addinin musulunci to Khalid bin Walid bai gane ba da aka Khalid bin Walid sai dinga kashe su sai labarin isa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine manzan Allah ya daga hannunsa yana cewa Allahumma inni ubaru ilayka mimma sana'a Khalid Allah ina bara'a a gare ka ina kubuta daga abin da Khalid ya aikata ba da izini na bane ba da sawa ta bane shine manzo Allah ya tura Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya biya diyar wanda aka kashe din kuma ya biya dukiyarsu da ainihin aka faffata musu kaga wannan ke nuna cewa a kisa na kuskure ga shugaba ko kuma na'ibin shugaba ko wani shugaba ya ta to shi ba dole za a biya diyarsa sai a biya ta a bikin haka nan da za a samu mutum a tsakanin unguwar su mutane wanda kuma akwai gaba tsakanin su da wa'annan din ne suka yi da'awar cewa ta ne sai kashe babu kuma shaida sai aka zo aka yi kasama aka nemi su rantse to hansu suka ki rantsewa to su wancan mutanen garin sai su rantse din to duk da haka ba zai rantsa ba zai tafi a banza ba kamar yadda manzon Allah a hadisin a wayyisa da muhayyisa kaga sai manzo Allah ya biya biyar a cikin baitul mali to wannan ke nuna ma da raina mumini baya tafiya a banza ba za a kashe musulmi zai zama ya tafi a banza ba kawadi ko babu diya babu wannan a cikin musulunci saboda girma na ran mumini da rana tare na mumini da haka Allah ta lace a miƙa musu diya ko a bada diya musallam musu ila ahlihi a miƙa ta zuwa ga iyalan mamacin masu gadansa sai Allah ce illa an yi sadda sai dai idan sun sadaka a nan abin da ake nufi sadaka ma'ana sai dai idan sun yafi wannan ambatan yafiyar da sadaka malamai suka ce wannan ke nuna cewa ana so a yafiyar kenan domin an sani cewa a shari'a ana son a yi sadaka to sai Allah ya kira yafiyar da sadaka ma'ana sai dai idan sun yafi to idan suka yafe to yanzu bai wajaba a basu biya ba shikenan sun yafe sun samu cikakken ladansa a gurin Allah subhanahu ta'ala to wannan ka kamar akwai zaburarwa wajen ayyafiya din musamman a gurin da aka san idan an yafiya in za ta yi amfani don mu yanzu inda muke rayuwa ana kashe kashe da ake ce musu na kuskure amma ka kalle su a hankali akwai ganganci a ciki wannan ya kamata a dinga karɓar diyar sai a daina ba za ga wanda bai cancanta ya tuka ba sai ya tuka an kera mota an ce akwai man burki da ake zuba ta kai kuma ka kaɗa omu ka zuba da makamancin irin wannan ba ka zo kana tuki ka rage mutum za a ce kuskure na ma idan aka ba a hankali kuskuren kaɗan ne ganganci ya fi yawa shi da ba ka'idan motar ga abin da ake zuba ka zuba omu birki ba zai ji ba to sai yi subhanahu wa ta'ala ce fa in kana min qaumin aduwwin lakum in wanda ya kashe din daga mutane ne wanda aduwwin lakum abokan gaban ku ne yana ainihin gari ne na kafirai kafiran da ko babu yarjejeniya tsakanin tsakaninku da su akwai yaƙi tsakaninku da su amma wa huwa minun amma shi mumini to anan ma sai ce fataru abatin mu'mina to anan ma shi wanda ya kisan sai ya yanta wa mumini ko kuma bai wa mumina anan ubangi ta Allah bai cewa wa musallamatun ila ahlihi ba saboda ni saboda shi kafiri da jininsa da kuma dukiyarsa ba su da ta kima daga shi tun da mumini ne to za a yi kafara ta kashe shi amma ba za a ɗau dukiya a ba da cika kafirai ɗin ba tun da su dukiya a ba su dukiya su ba ta zuta ima da ka idan mutum ya zama wanda a kashe yana cikin kafirai duk da mumini ne to da ka yi kisa na kuskure kawai za a biya diya ne a za a yi kafara ne ta yan tabawa mumini ko bawa mumina amma ba za a biya diya ba sai Allah ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum idan ku yi kasance wanda aka kashe din daga mutane ne wanda tsakaninku da su akwai yarjejeniya an yarjejeniya babu yaƙi an yi alkawari ko kuma a kafirai ne na amana an ba su aminci to sai da kuskure ya kashe wanda daga cikin su sai Allah ta ce fadiyatun musallamatun ila ahli to nan za a bada diya a bar miƙa zuwa ga iyalansa za a bada ta ga magadansa saboda wani akwai ta kima tare da su saboda sunan da suka tsakanin su da musulmi sai Allah kuma yace wa taru raqabatul mu'mina kuma za a inta bawa ko baiwa wanda yake mumini ba na a wajen diya din ne wasu malaman suka ce za a ba da diya ne cikakkiyar diya wannan shine kwarin wasu ɗa'ifa ɗin daga cikin malamai wasu kuma malaman suka ce a'a idan kafiri ne duk da akwai da na tsakanin ko a kashe shi a wajen biyan diya din za a biya diya ne ta rabin diyar musulmi wannan wanda kuma shi ya fi saboda hadisin Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda cewa diyar kafiri tana rabin diya ce ta musulmi sai ubangiji ta'ala tun da shi ya halicce mu ya san irin halin da ya samu ba kowa ubangiji ta'ala ya hore komai da komai ba to sai ubangiji ta'ala ya ce fa mallam ya jid wanda bai samu baiwa din ba ta hanyar babu kuɗin da za a ce baiwa dan abin da yake da shi bai wuce bukatun iyalansa ba da abin da zai rayuwa da shi ba shi da kuɗin da zai ce baiwa din ko kuma la'alla irin lokaci irin namu da muke rayuwa yanzu wanda a yanzu dai ba za ka ce ga inda bawa yake ba dai dai ana cewa wai ga wasu bayi ne amma za ka yi mamakin wayannan bayin sai ga duk bayin ba namiji sai mace za ce wai kwarkwara ce to kaga in ba namiji sai mace to ta yana ka samu bawan kaga wani abin zai baka mamaki a irin wannan lokacin da bawan da wuya a ce ga bawa kaga shi ma zai ɗau hukuncin rashin bawa ɗin to idan ya zama mutum bai samu bawan ba ko ba kuɗin da zai ce bawa to sai Allah ce fa siyamu ko da tabi'ain to kafara shine sai mutum ya azumci watanni guda biyu mu da tabi'ain la ya tsara bainahuma kenan watannin a jere ba za a ci abinci a tsakanin shi ba mutum zai jera su tun daga farko har ƙarshe da yawa za ka ji mutane suna cewa azumin kwana 60 babu inda Allah ya ce azumin kwana 60 shaharai ne ne mutu tabi'ai domin wata yana iya zama kwana 29 zai iya yi wa azumi ya zama azumi 58 zai iya yi wa ya zama 59 kuma zai iya wa zama 60 zai yi su a ne a jere ba tare da ya yanke tsakaninsu ba idan da zai ci abinci a tsakaninsu ya raba azumin misali ya yi 30 sai ce bari na huta sai ya huta kwana ɗaya ba tare da wani uzuri na rashin lafiya ba ko uzuri kamar na mace mai haila ko mace mai nifasi da mutum zai haka ya rusa azumin baki ɗaya sai ya sake samu ya rusa shi baki ɗaya ka dole a yi su a jere ba tare da an raba su ba sai ubangiji ta ala yake taubatan min Allah wannan wata falla ce ta Allah subhanahu wataala ya bayi a kisa na kuskure idan mutum ya wannan to ya samu tuba daga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa kana Allahu aliman haƙiƙa Allah ta ya kasance masani ne mai cikakken sani babu abin da yake buya ga barin ilimin Allah babu abin da yake fake wa Allah ko ya buya ga barin sanin Allah subhanahu wa ta'ala hakiman kuma Allah gwani ne mai hikima cikin mulkin sa da al'amuransa da sa shi yasa yana cikin hikima din ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya kafara in ta haka daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya kafara kamar yadda muka faɗa akwai ƙarfafar zukatan wanda aka kashe musu dan uwa da shi yasa ubangiji ta ce a ba su ba hana zuwa ta'ala sannan kuma ita ma kafara a hikima ta Allah sai ta ta'ala a wajen kafara in ce ce harin raqabatin mu'mina a yan tabawa ko baiwa mu'mina saboda wanda ka kashe ɗin saman mene yana rayuwa yanzu kashe shi da kai ka rasar da shi to sai Allah ta'ala sai sanya kafara in take da nasaba da aikin da ka aikata aka ce ka ɗanta bawa ko baiwa domin shi bawa ko baiwa su kuma ai uwarsa su ne uwa babu su saboda yana cikin me yana cikin bauta ta wani Allah ba shi da yanci nasa ba shi da bai ga dama ya abin da ya ga dama ba ta wani bangaren shi mutum ne amma ta wani bangaren shi dukiya ne sai Allah ya yan tashi sai zama wannan yan tashin da kai uwa samar da shi kai da babu shi saboda yanzu ka ba cikakken inci ya zama cikakken ɗa ya zama a matsayin mutum ka dubo ta kima irin ta Allah subhanahu wa ta'ala kaga ce ya zama kafara ita da saba da irin laifin da mutum ya aikata ina fata an fahimta idan mutum bai samu bayyana da kima ta Allah sai ka ce to yi azumi watanni guda biyu a jere to me munasabar azumin idan ba a sami yanci ba me munasabar da kisa na kuskure sai malamin ka ce saboda shi kuma a lokacin da mutum ainihin baya azumi yana yana cikin bauta ta sha'awa sha'awe da son zuciya wataƙila lokacin da ba azumi ba ne sha'awa sha'awa na saba Allah suna jan mutum zai iya zuwa ya afka jina zai iya kala zai iya kala kaga wannan ita ma ta bauta ce to sai Allah ta lai umarci da ayi azumi wanda cikin azumi din akwai yayi waccan bauta din da ni kauya da bauta ga Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai kaga shi ma dai ya zama uwa wani ɗan taranka kai daga bauta kada da cikakken yanci na ka wanda zai bauta Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai to kaga yana cikin hikima ta Allah subhanahu wata'ala da ya shar'anta cewa kafara ya zama ɗan tabawa ko ɗan tabawa. sannan kuma yana da cikin hikima ta Allah subhanahu wata'ala ya zama aƙila su ne wanda za su biya diya din saboda ne saboda idan aƙila ne suka biya diya din suka ji raɗaɗi na abin da ya fita a gare su na dukiya to insha Allah za su kame hannunka ba za ka ƙara kisan kuskure ba yanzu ko mu da a ce kashe-kashen da ake a bai yaro mota ko a bai yaro a daidai sahu ko a bai yaro mashin ko mutum ya biyo wai, ko makamantar wani duk wannan hanyoyin da ake ta kashe mutane a ƙasar nan ko ce a garin nan to mu kaddara kisan kuskuren ne da a ce ana biyan diya din kana bi akwai gida nawa ne wanda idan a dangin na aka ce an karɓi miliyan 60 ba za su girgiza ba ɗaya ɗaya mai gidan da ya karɓi adadin wannan diya ɗin za su ƙara biya ɗan ƙanƙanin yaro mashin ya zo kashe wani balle su ba shi mota ɗaya ɗaya mai gidan da ba na jin akwai gidan da za a ce ɗan gidan ya biyo wani ya kashe wani an karɓi an ce su haɗu miliyan saba'in su ƙara barin su biyo wani ɗari ma ko yanzu riyar rai ko miliyan ɗari da biyu wani gida ne kake yi za ka miliyan ɗari da biyu su ƙara bai yaro a daidai sau ɗan shekara goma sha uku yanzu ya kashe saboda kawai an gaba a karɓar diyar kowa sai a bashi komai sai ya kashe duk wanda ya ga dama kawai gaba da ya san babu abin da za a yi ko babu abin da za a karɓa za ga har a gwamnatance a gwamnatance aka kashe mutum abin da ake iya yi sai shugaba ya zo ko gwamna ko man ko a turo kirci sai a zo sai a musu gaisuwa sai a ajiye musu buhun shinkafa guda biyu sai a ba su dubu ɗari shi an sallame su su da za a biya miliyan ɗari ko an ba su dubu ɗari an sallame su kuma sai an ɗora social media ma gwamna ya zo gaisuwa bayan ya raba ya raba su da ɗan uwansu to kaga yana cikin hikima ta Allah subhanahu wataala da aka ce wajen biyan diya ɗaya zama akilan da su biya iyali saboda zama an kame hannayen mutane gabarin kashe rayuka saboda kashe rayuka din abu ne mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala bayan ubangi subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin hukunce-hukunce na abin da ya shafi kisa na kuskure to sai kuma ubangi subhanahu wa ta'ala ya yi tahadidi na riko mai tsanani da wa'idi matsananci ga wanda ya zancewa babban zanibi a gurin Allah shi ne kashe mumini da ganga laifin da ya zama bayan shirka da Allah subhanahu ta'ala, to babu wani laifi da yake da girman laifi a gurin Allah kamar Shi ne kashe rai na mumini ubangi subhanahu ta'ala ya bayyana mana wannan a cikin a a cikin a cikin a suratul furqan dan Allah yake cewa alladhina la yad'una ma Allah ilahan akhara sai ce wala yaftuna nafsan lati harrama Allah illa bil haqqi bayan shirka da Allah sai Allah ta'ala ya magana ta me magana ta kisan kai da a nuna ma cewa kisan kai ban da shirka da Allah babu laifin da ya kai girma a gurin Allah kamar sa haka nan ka ga cikin an'am da Allah ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah tujiku bihi shay'a ka ga ga wasu Allah ce wala taftunu nafsan lati harrama lahu illa bil haƙi. zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qiluna kaga shi ma bayan shirka da Allah a girman laifi sai ubangiji ta'ala ya kawo magana kisan kai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace awwalu ma yuqba bainan nas yawm qiyamati dima'i saboda girman zubar da jini da girman rasa rai manzon Allah yace farkon abin da Allah zai fara hukunci akan sa ranar kiyama shine magana jini wannan kuma baya karo da hadisi Abu Huraira da aka ce wani hasan biyar bi yawm al-qiyamati as-salah abin da ya shafa ayyuka na ibada abin da ubangiji ta'ala zai fara tambaya shi ne sallah amma abin da ya shafa haƙoƙi to abin da Allah zai fara musiya kai ne haƙi na jini kisa kisa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ya al-mu'min mu'niqan salihan ma lam yusab daman harama manzala ce mumini bai gushe ba munikan salihan yana gaggawa babu wani ma'ana ba nauyi a kansa kaga da wanda ya ɗauko kaya da wanda bai ɗauko kaya ba a tafiyawa zai ku sauri da ma'ana bai ɗau wani nauyi a kansa ba shine munikan yana gaggawa ba wani nauyi tare da shi salihan yana nagartacce manzana ce malam sabdaman haraman matukar bai zama da jini na haram ba matukar bai kashe wani ba manzana ce faisa isa asaba daman haraman ballaja ai akala manzo Allah ce idan ya zubar da jini na haram to wannan yayi nauyi sa ba ta masa sauki ba ya afka cikin hadari hadarin da babu wanda ya san irin sai Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam fil zawalu dunya a wani inda Allah ya kace rajulun muslimi a tafi da duniya baki daya shi ya fi sauki a gurin Allah akan kashe rai na musulmi yasa Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa da mutanen sana'a za su haɗu baki ɗaya da kashe rai guda ɗaya ce wallahi sai na kashe su wannan ke nuna ma girman rai a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da shi sa manzala sai biyo shi da magana ta kashe rai na mumini idan ya zama da ganganci mutum ya shi Allah ya nuna ma irin wa'idin da yake ciki da irin musibar take kan wanda ya kashe mumini da gangan Allah ta'ala yake wa man yaqtul mu'minan wanda ya kashe mumini muta'ammidan da gangan ba da kuskure ba da ganganci yana sare yanzu ya kashe mumini ubangi ta ce fara faɗar sakamakonsa na farko Allah ta ce fa za'uhu jahannam sakamakonsa shine wutar jahannam wuta da Allah ya tattala ta jahannama nan ne makomarsa kuma Allah ya ce khalidan fiha khalidan fiha ba zai dade a cikin ta to kuma ubangiji ta'ala bai kyale shi a nan ba kuma sai Allah ya kara masa sunan narkon kan wannan rankon ubangiji ta'ala kuma yace a a a a wa ghadiba Allahu alaihi Allah ta'ala kuma zai fishi da shi sannan kuma Allah bai kyale shi ba kuma yace wala ana kuma Allah zai lance shi sannan Allah ya kara mana tanadin wata azaba mai girma yace wa addalahu azaban azima kuma Allah ta'ala ya tanadar masa wata azaba aziman azaba mai girma shi sa ya kawo azaba ɗin bin a aka kata bin shi sa abdullahi ɗan abbasin Allah ya ƙara masa yadda kamar yadda a a a a imam al-bukhari fitar da ruwaya daga da bin jubair Allah ya ka'a alayhi rahmatullahi yake cewa mutane mutanen kufa sun yi saɓani dangane da kisa na ganganci cewa idan mutum ya yi kisa da gangan hallahu min taubatin zai tuba Allah ya karɓi tubansa wasu suna gani babu tuba saboda wannan aya din wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima wasu mulka ce a'a Allah ta'ala zai karɓi tubansa yace sai na hau abun hawa na tafi gurin Abdullahi dan Abbas tarjumanu dhikr kenan naje na tambaye shi sai Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace nazarat hadhihi al-aya yace wannan ayat ta sauka wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha yace hiya akiru ma nazala wa ma nafakat hashi yace ita ce karshen abin da ya sauka babu abin da ya shafe ta yana nufin ta furqan bata shafe ta ba daga ka ta furqan ta nuna cewa akwai magana ci ba yace to wannan ce karshen sauka da ka wacce bata shafe ta ba a wata ruwaya din abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda yace ta furqan alladhi la ilaha illa ma allah ilahan akara yace wannan nazalati ahli shirki yace ta sauka ne ga mushrikai su ake nufi amma ba musulmin da ya kashe mumini da gangan ba kamar yadda imam abu dauda ya fitar ya fitar ya fitar da ruwaya din a wata ruwaya din abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda a wata ruwaya din yana ganin cewa mutumin da ya kashe musulmi da gangan don wani ya zo ya tambaye shi ya ce mutum da ya kashe wani mutumin da gangan kamar yadda ruwa take cikin musulun da imam ahmad da cikin sunan nisa'i da sunan bin maja wanda shan nasir bin albani ya inganta ruwaya din to an zo an tambaya abdullahi dan abbasin haka ce mutum ne ya kashe mutum da gangan ya kake gani sai abdullahi dan abbasin sai karanta wannan aya din ya ce haƙiƙa shi ne ƙarshen abin da ya sauka ya ce wani abu ya shafe ta ba har Allah ya karɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wa ma na zala wahayin ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bayan kuma manzan Allah babu wani wahayi da zai sauka tun da a zamanin manzan Allah ba a shafe ta ba abdullahi dan abbasin sai aka ce da shi a ra'aita in taba wa amana wa amira salihan ya kake gani da zai tube imani ya aiki na gari kaga wanda ya wannan tambayar yana ishara zuwa ga furqan tunda a furqan da Allah yake eh, eh, eh, Allah ce illa man taba wa amina wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilu Allah sayyi'ati hasanat sai ga Abdullahi da ban ce ya kace gani idan da zai tube imani kuma ya aiki aiki na gari sai Abdullahi dan sannan ya shirya sai Abdullahi da Abbas ya ce wa anna lahu tauba abdullahi da ba sai ce ta yaya yake da wani hanyar tuba yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sakiratu ummuhu rajulun qatala rajulan muta'ammidan yaji'u yawmal qiyamati akidan qatala bi yaminihi aw yasari yace ji manzon Allah yace mahaifiyarsa ta yi wabinsa mutumin da ya kashe wani mutumin zai ruko shi ya zo da shi a ran alkiyama gaban Allah yana rike da shi da hannun damansa ko a hannun hagunsa yana rike da kansa da hannun damansa ko hannun hagunsa jijiyar tana zubar da jini a gaban al'arki yana cewa ya ubangiji tambayi ba me yasa ya kashe ni abdullahi da abbasin yana gani kenan idan mutum ya kashe wani mutumin da gangan abdullahi da abbasin abin da ya tafi akai ba zai tuba ba ko da ya tuba Allah ba zai karbi tubansa ba kawai dan wuta ne ubangiji ta'ala zai ta'azartar da shi yi isa shi isa a yake ke ganin cewa dukkan wani kamar da zuwa hadisun ma'auya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wani zunubi Allah ya kusa gafarta shi sai mutumin da ya mutu kafiri ko mutumin da ainihin ya kashe mumini da ganga kamar yadda Imam Nasa'i ya ya fitar da ruwaya ne wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas ta duk wanda ya kashe mumini da gangan to ba shi da wani tuba a kansa sabanin abin da jumhurin malamai suke kai jumhurin malamai Talafin umma wa kalafaha sun tafa kan sabanin ra'ayin abdullahi dan abbas kusan ma ba wannan ni dai ban ga wani mai wannan ra'ayin ban ba abdullahi dan abbas cewa Allah ba zai karɓi tuban wanda ya kashe mumini da gangan ba a jumhur na malamai suna gani idan mai kisa din ya tuba tsakaninsa da Allah ya mai da al'amarin zuwa ga Allah ya kaskantar da ke ga Allah ya yi ayyuka na gari to Allah zai yafe mara muna na ayyuka sama su koma kyawawa kamar yadda alfurqan ta nuna kaga Allah da yake allazi la yad'una ma Allah ilahan akara wala yaktumuna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'ab lahu al-'adab yawm al-qiyamati wa yaqlid fihi muhanata allati illa man ba. wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat yi ta Allah ce sai wanda ya tuba an cikin kisan kai a ciki Allah ya ce sai wanda ya tuba ya yi imani ya yi aiki nagari to wannan Allah yana ma musanya muna na aikin su koma kyawawa a sannan kuma suka ce kuma gashi ubangi ta Allah ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a to ubangi ta Allah ce gaya bayina kar ku yanke tsammani daga rahmar Allah la taqadu min rahmatillah kuma a gaba sai ce inna Allah yaghfiru dhunuba lafazin yaghfiru dhunuba az-dhunuba anan listigraq al-jins ne ma'ana jins kuma sai Allah ya ƙara cewa jami'an baki daya wanda kuma kisan kai yana cikin zunubi kaga wannan ma na nuna cewa duk wani laifi da bawaye idan ya tuba ubangiji ta'ala zai gafarta masa sannan kuma ka ce ai shirka ta bi kisa girman laifi a gurin Allah to ko shirka ce mutum yake in ya tuba kan yi mutu Allah zai yafe ko ba zai yafe masa ba zai yafe ba kuma ubangi ta Allah ce inda Allah la yakfir an yushraka bihi wa yakfir ma duna zalika liman yasha'u wanda kuma kisan kai na cikin ma duna zalika ne tunda kisan kai bai kai shirka ba da Allah subhanahu ta'ala sai ce to waɗannan umuman ayoyin suna nuna cewa kenan har kisan kai Allah ta'ala yana gafarta shi to wataƙila mutum ya ce to ya zami da nan Allah ce kalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima wani zai ce ya zami da wannan Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da jama'a da yawar cikin magabata wanda shine kuma irin kaulin ibnu qayyim alaihi rahmatullahi suka ce ma'ana wannan ne sakamakonsa da Allah zai masa sakamakon wanda kashe mumini da gangan to wannan shine sakamakonsa inda Allah zai masa sakamakon kamar da ibn da yake faɗa mutum zai iya aikata wani laifi daga sakamakonsa kaza amma samu mani min al-mawani da zai hana a yi masa sakamakon sai ce domin ambatan sakamako kuma baya lazamta a dora masa sakamakon idan da za a yi ma sakamakon to wannan ne sakamakonsa to amma zai iya yana da wani abu na ayyuka nagari da su kuma za su hana a yi masa wancan sakamakon yanzu duk mutumin da ke da aƙida da tawhidi ko ya kisa ai yana da mani da zai hana da goma a wuta shine mai imaninsa da musuluncinsa tunda kana da hadisai da yawa da manzo Allah ya nassanta cewa duk mutumin da yake da imani ko da misalin ƙwayar zara ne zai shiga ina zai shiga aljanna a je ka ko da ya kisan kai kenan za a fito da shi kaga yanzu an samu mani da zai hana shi da goma a cikin wuta me mani din shine imaninsa dan da cikin abubuwan da suke hanawa a yi mutum wani sakamako ko ya cinci sakamakon akwai tuba shi sa a turkan Allah ce illa man taba akwai mai akwai addu'a bayin Allah 'yan uwanka musulmi akwai ayyuka na gari watakila mutum yana da wani gangame man aiki da girman ladan wannan aiki ya ma girman laifin kisanka yanzu misali idan mutum yana kafirci ko kisa yana kafirci in ya musulunta ko wannan laifin saboda yanzu ya yi wani aikin da girman ladan aikin ya fi wancan lifin shi sa manzara ce islamu ya hadimu ma qablahu ka duba haɗi bin abi a Allah ya ƙara maka yadda haɗi bin abi a laifin da ya ƙayi da kisa ne annabi zai tura rundunar yaƙi ka tura asirin manzan Allah amma saboda yana da wani gagarumin aiki da girman ladan aikin ya fi wancan laifin girma manzan Allah da ya ce da Umar innahu shahida badaran yace la'alla Allah ta'ala ala ahli badar wa qala i'malu ma shi'tum wa qad kafartu lakum to kaga jaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi wa lanahu wannan ne sakamakon sa da za a yi masa sakamakon to amma wata ƙira a samu mani min al-mawani ɗaya daga cikin ababen da muka ba ko kuma ceto na mai ceto manzan Allah ko wanda zai ceto ko kuma shafatu rabbul alamin kuma ko ba komai dai in dai da imani ya mutu to imanin zai cece shi ba zai dawo ba cikin karin ba wani kuma zai iya cewa to ai haƙƙinsa ne ya za a ce za a tuba ai shi kisan kai haƙƙi ne na wanda ya kashe da iyalansa wanda kuma da haɗuwar kan malamai babu saɓani haƙƙin wani Allah baya yafi ba malamai ka ce na'am haƙƙin wani Allah baya yafi ba daga a ran alkiyama Allah a falalarsa sai ya baka falala saboda wani abu da kai nagari na aiki sai Allah ya kyale ka shi kuma Allah sai biya shi a taskarsa ba shi kenan ba an ba cikakken adalci kenan ko ba a zalunci shi ba kuma abin da zai kara karfafa cewa wanda ya kisan kai ya tuba Allah yana karɓarsa in ya tuba nagartaccen tuba shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari hadisin wani mutum daga cikin banu isra'ila wanda hadisi yana cikin sahihaini wanda ya kashe mutane guda 99 na san duk ko karanta hadisi a riyadus salihin cikin babu tauba hadisi ne da bukari ya fi da shi musulmi ya fitar da shi ya je ya sami arrahim irin mutanen ke rudan mutane kullum za a gaishe a masallaci wani ila ya yi rigarsa aljihu gaba aljihu ba yana ta raɗin rawani ko kuna gani malami ne da yawa masu lazantar masallaci ba sa neman ilimi da yawan sufa za ga ba su da ilimi irin wani suna rudan mutane ya ɗauka masu ilimi sai da wurin sai tambaye shi to na kashe mutum 99 da tara wa halli min taubati in na tuba Allah zai karbe ni sai ce haba mutum sai da tara in ka tuba Allah ba zai karbe ka ba sai ya cika shi ya zama nau kenan ya zama dari, malamin ka ce da mai ilimi ne ko Allah ba zai karɓi tubarsa ba shi dai ku fita da ran sai ce Allah zai yaje ma domin kai ka san kace ba tuba wallahi sai ya kashe ka kai ma ba ci gaba za'i ba me isa ba a so mutum yanke tsammanin samun rahmar Allah dan ba zai daina saba Allah ba kana jin cewa ai dama ba za a yi ma rahama ba to me zai tsaye da kai kama saboda rahim ne ba alim ba ne za ka sai aka gaya ga wani malami can alim mana wanda malami ne da ilimi da ya je tambaye sai ce man ya hulu bai na kawai na tauba sai ce wa zai tsare ka da tuba ya ce amma wannan garin da kake ciki garin mutanen banza ne ka bar shi ka tafi gari kaza garin mutanen kirki ne kaga yasa ake son zamantakewa da mutanen arziki ce ka je ka tuba a can Allah zai karɓi tubanka manzo Allah ya bamu labari ce ya tuba kan hanya sai Allah ya karɓi ranka sai kuma Allah ya turo mala'ikun rahama suka zo ɗauka suka ce ai ya ne yana mai tuba mukbilan ila Allah subhanahu wa ta'ala ya fuskanto Allah ne yana mai tuba wanda ke yana ma fadin rahamar Allah ta fi azabansa bai fa tuban ba a hanya yake zai tafi tuba mala'iku ba suka ce a'a ai bai aikata alkhairi ba da ka namu ne sai Allah ya turo ni mala'ikan kuma a tura ta mutum ya musu hukunci ka ce tuwa sai ya ce tuwa auna idan ya kulli garin da ya baro ya fi kusa da shi garin mutanen banza kenan ko to mala'ikun azaba sai su dauka idan ya fi kusa da garin da za shi garin mutanen kirki to mala'ikun rama sai su dauka ana auna shi ga ya fi kusa da bai fadi ya tuban ba da niyyar tuba ya to sai ga ya fi kusa da garin da zai tafin sai mala'ikun rahama suka dauke shi a wata ruwayar ma Allah ne umarni wannan garin ya matsa wancan garin ya matsu saboda rahamar Allah sai malamai suka ce idan a banu isra'ila wanda suke da israr wal aglal mutum ya kashe mutum ɗari zai iya tuba ina ga al'ummar manzo Allah duk wannan israr da aglan din Allah ya cire mata ai min babin aula idan wanda cikin al'ummar manzon Allah ya yi kisa ya zama an yafe masa ina fata an gane haka wannan ra'ayin na jumhurin malamai ko shakka babu shine ra'ayi wanda yafi ba wani laifi da mutum zai ya tuba tuba na gaskiya taubatan nasuha face ubangi ta'ala sai ya karɓi wannan tuban nasa saboda fa'in rahamar Allah ta yaro shi fushin Allah subhanahu wa ta'ala abu na ƙarshe da zan ce wanda ya kisan kai da gangan kisan kai na zalunci to iyalansa suna tsayin abubuwa guda uku ko dai a ba su shi su kashe wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura ko kuma siyafi sai a ba su diya ko kuma siyafi baki da haka duk wanda suka zaba ne abin da za a yi musu ko dai ai kawat ko su karbi diya in diya za a ba su to a nan ba ruwan akila wanda ya kisan shi kaɗai zai biya nan ba kisan kuskure ba a dukiyarsa za a biya ko kuma su yafe masa to inda malamin suke da saɓani to idan aka yafe mar ko wanda ya kisan ganganci shi ma akwai kafara a kansa ko ba kafara wasu malaman suka ce akwai kafara in mai kisan kuskure zai kafara suka ce ainihin bai da wala mai kisan ganganci wanda ce a'a babu kafara a kansa domin girman laifin kisan kai na ganganci girman laifin a gurin Allah ma ya wuce Allah ya sa maka fara Allah bai sa maka fara ba kuma wannan kaulin shi ya yafi domin da kafara da haddi da biya ba sa tabbata ta hanyar kiyasi dole sai an samu nasi daga Allah ko manzon Allah ku duba ko a wajen rantsuwa idan mutum ya rantse ce wallahi zan yi kaza sai zan bai aikata ba ko wallahi ba zan ba sai ya aikata akwai kafara a kansa ko babu akwai amma rantsuwa da ganga akan ƙarya akwai kafara kawai sunanta ma yaminul gamus saboda girman laifinta ya wuce Allah ya samu ta kafara ka magana mafi inganci kisa na ganganci mutum ya kashe mumini da gangan babu kafara a kansa ɗayan wayancan abubuwan su ne abin da biyu ubangi ta Allah ya tsare mu da kashe rayuka musulmi Allah ta Allah ya tsare rayuka musulmi a duk inda ci Allah ta Allah ya bamu lafiya da zama lafiya hali da muke ciki a wannan ƙasa Allah ka sani Allah ta Allah ka yayi mana gunci da muke ciki Allah ka yayi mana tsadar rayuwa Allah ka yayi mana Allah ta'ala ka bamu amince zama lafiya Allah kare rayukan bayanka musulmi Allah ta'ala ka bamu yalwar arziki Allah ka dare mu cikin amincinmu Allah ka bamu da cikin abinci ka bamu da mai mai albarka Allah karbi ibadun Allah karba azuminmu Allah ya amsa mana duniyar da muke cikin azumi din Allah ya sa samu da shi yantattun bayan Allah cikin wannan azumi marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya masu bukatu na kai baki Allah ya biya mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahu a'lam walhamdulillah